الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقات جي تبت الله صلاة شيء شيء من يولد تبت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف الشبيه guba ya shawwal 1439 kalenda nigeria na ajin daidai da tsafo guton ya july 2018 kalenda miladiya na ya cigaba da karatu daga littafin الرد da rafi da ya Sheik Muhammadu na الوهاب رحمه الله تعالى من Tarki himul aljum'ati wal jama'a matlabi ne ga gaiciya mini aqida ya rasu da shi elo juma'a mai jami'a nawa minha mini hugo ma'ana mini aqida ya rasu da tarkul juma'ati ila juma'a lugawar jama'a to sallayin jami'i waka zalika yahudu a cikin yahudu ya ji mafai nan la salu na illa fura da ya bi sallah sai mini wa min ha mini ubo qawluhum wa min ha mini ubo tarkuhum qawla amin wa ra al imam fi salati eh la walu la dan yegan amin sallahu zumali mambo fa innam la yaquluna amin ibn ga amiya ma la su da jeji amiya ga ta zumali mambo sallona wa ya zo muna ma ja dagagan an na salata ta butulu bihi a ja sai ga anyi ga an yi ami da sallah wani wa min ha min hugo tarkum tahiyatul islam fi ma bainahum rafida je mi sai musulunci gwata takani abu wai za sallamu a magabeji to sallamu wa fa'alu bi hasti sunnati opposite sunna jo ومن عامه وخروجهم من الصلاة بالفيل اتتيا دغا صلى بيتوين معنى ان يسلم ونجا اتلال اتلال سلم وتركوم السلام في الصلاة عمد سلم ده ساغا صلى جزنا فإنهم يخرجون من الصلاة من غير سلام العز صلى وعيد سلم يا بل يرفعون أيديهم إلا وعلا ويضربون بها على ركوب alaru kabihim a ce ludan yawon so rogbaji kaz na bil ko hmm. kaz na bil a shummas hmm. dojiyar cintara yake yawon so dojiyar cintara doko hmm. ana maye ganin sallayan juma lomina addini musulunci budon zanu ji ali salati ni yomin juma'ati aga sallaye fun juma yi a ca salla juma yi fas'au ila zikirillah ji pampa yi yelo pipayan yelo yelo yelo yi je so ji ma na ede shituba kutuba ede la salle ji ko anabi sallallahu alaihi wasallam magan zanaga juma guta lugwa ebo e gbaladun bon so ko ga ce bayan mu

ebe na mini yana yahudi je laji musulmi ya asada na gigan ani annabi sallallahu alaihi wasallam ma wagan ga zane ga ga amina aminu jina caji dacewa da yin mala'ika na su kwa fagani bu rasu da mai jin amele ra amina to jin aga faci agbazo na sallah ga jiki sallah ga anya mm. kaga kan ratu da ijin amiyan wa le mamaki ya ni e bone ye ya ne ji yahudi ne ga ba duwa be ga mambi ga le wala dali na amma ga ba duwa da ngala ci jami'an lọ́jọ́ gáà kí dẹ́n láṣídọ̀ ṣìgábọ̀ ilẹ̀ àjẹsálọ̀ màfẹ́ jípẹ́ o rọ́lítà tí mọ̀tọ́sọ̀rọ̀ tó fẹ́ tìlẹ̀ fún àṣẹríyà ìfẹ́ lágbọ̀n ń tìlẹ̀ kó àgbẹ̀ ìdàgájọ sálọ̀ lágùn sí ìràgí kama ni ge ti al al'arubu che gada alfarar juba ga indo lati salo kanga ga inna a kida yin rafi da gabo ya zagaye jus je da gawa jus da ta ce yankin na ju je da ta ci wani fini ko majikane karbala kaga wa ma da wuce jan wa lo ba da jo cho ju ta tin go e bo na ga wa ju ta e na ji na da na na ni na da na li ko ina e ju kan karbala nga ma lo ga da masallacin la ga su ta ku yi ju bo ta ku wa ju wa ji e di ali ko ri ri ji na na ja alaji ki na na ja na ndo so ga ji mo e bo ki en ndo che la na mbo nja tre za ma ma ki ma makaranta ko se do do

a da tsanani ya musulmi shi etinan ho wa akbar allahu anil yahud so kona latunan ya labari ya ce yahudi jogan la tajidanna shadan nasi adawatan lillazi na amanu yahuda zane yi da tsanani ce a dawo ya musulmi shi gane yahudi shi man ga waka zalika wula ya shadu nasu adawatan li ahli sunnati wal jama'a a cinga gamar rafi da shi a jenin wasu sunubi a dawa ya lusun ta wajen masu hata nahum ya udu nahum an jasan har ka babu na kidan rafi da wajen sai ga lusun ne na jesa yau fakar sha ba wuli ya wuda fi zalika na naji hada ada da wudi ba ga wa man khalatahum la yunkiru da zalika fi zando na magaji ke ba bayanan suku wajin kare lamarin na tsakanin abuwa saboda ngwa dogon yahudi shi Aga agba yi ga ne zai ki ɓata na ajiyar najasa mm. yahudi shi aga agba yi ga mm. ya ji ya soko ji shi ya soko gan bi zalili ci ya soko bai zai soko wa ne zai ki ɓata soko na ho yahudi shi aga agba yi ga yi zawan yau zai ki ɓata so ko aji dabba ya a sha tuwa yahudi shi a ga wa gori ba da yahudiya amma n ga idiyar musulmi ko bai zanen cewa giri ba gangani biyu yahudi shi a rai ni nimini abu is equivalent to rai chi sun zai ji yahudiya nan yahudi jiman mm. a ga mm. a ga iza ti tacho ya soko zanen mai yahudi na fagana na zuriya nabi ismaila ma'ana musulmi kenan a cin ga yahudi jejin a cin a gayen na dangangani da rasu da shi rasu da shi littafi ya fi kiwo rasu da shi a ga yalo na jasa shi gwadi yanko a ga lo shi kpata da bori bai jayi lẹ ajan a lọ biyu wọ́n jí gáyìn akó mm. àti àpòsùn lọ biyu bẹ́ àti àti àlùsùn da biyu àgbẹ̀dà ní pátá dẹ̀ mí ní kéjì wọ mm. mí nìyẹn nàìjẹ́ sájò àgbẹ̀ ní pátá dẹ̀ mí nìyẹn nàìjẹ́ sájò. kẹ́mi ẹ̀bọ́ nà ń bọ́ lawu láti bẹ̀ láwù àlùsùn lọ yìí náà. àkíndẹ̀ ráfídọ̀ wà jẹ́ àlùsùn lọ sọ́lọ́mà ebon nan eh, wannan rafi da da alu suna nan a ga yin kadarsa an tuka liba ne ya hayi san fafal in ga ya jiya wani ga kara ji ki musulu tuna jiyo ebon eh, ya jaji halalu dam ya jalu suna ya lam ya kai da rafi da ebon eh, nan wannan rafi da nan wai da alu suna nan a ga dukiyan alu suna ya lalli har to babu nan ga in kadarta an ko in kadar ga da iko na waku dukiya alusun na zando ma a jiriya wuya na kuyo mina ebo nan vo na lafi da da alusun na ga ka alusun na ga su ga galo janaiza juma kawo magalo janaiza juma lam yadu lahu fiya wa ba du'a wa fe bula da budi mini nan vo na lafi da wajeya alusun na wọ́n jí gáyìn ọkọ́ wọ́n á ọ̀gá àlò sínú ipá tẹ́yìn náà ló àgbájú mọ́gá àlò àlìjẹ́ náà mini ń vo ní lasuwa wọ́n di àlò súnna náà ájà fẹ́ búlá na pé àlò súnna jì mini ń vo ní lasuwa jì èdè e àlò súnna náà àgbà ń dòrò ní múlìkì gáàlógún wọ́n ti ci mọ́jì lasuwa zàwọn kìyà ko a ga zawuci alu sunna na rashi da jafe di planning by all means ala zawuci kí o. Allah za wuce wa malin mulki ya ji lalace daulayen umawiya rafida yi kiya ga agu to daulayen abbasi ya yi ririji rafida yi kiya ga adiki a ke guwa zai ta daulatu safawiya iran wani rafida shi yau a cikin gukuwan da daulatu yin al ya shi nga mala ta to nasara shi ga bali ta kadai nasara shi a gogan zane shi la musulunci ci gwasai da cyprus yan be ci tekun france ci fulu ekun ci musulunci ci lai rofu gyanin a ga taimako yan sofawi a ga adiyo na jife ba usmani a shi gori na kacin ha daulatul usmani a hunga musulunci spread shi europe kwai laji ganewa ba su jenga tare na vore ibn al alkami. Hmm. zan yi nasiru shirki nasiru tusi plan na jajin a ci da jiho lako khani betoli khani ji be babono be kiye bagdad a ca musulmi ji wu a ca alifa wu a ca littafin musulmi ji lalace ina e be ke kawai gani da yanayi kiyo a da zai je ji siri na luwa wani be sabi aji ba su je ne cima nan na tsaba daidai ma adade musulmi na wu iran bude su kubu alisunan na wu iran bude su kubu gido alisunan ya ke wu iran cewa the result of the same thing na su kubu gido na iran gan da daular nusairiya shi daular batiniya bashar al-assad ki ya siriyo a ci terminate ya alisunan tun zamani kamar shi na su kubu plan na iran ji wuti fẹ́ support wuti fẹ́ finance ní hezbollah yan lubnan har ta babu na hezbollah wọ́n á ju independent soja ban bẹ independent soja yan gwamnati sai na rake decide ibe nan nga ajo nan plan na ji iran ladan yan against yan saudiya kuwait da makamantansu e, atn nan vuwa da ke na dewa ga ke wuce gaya a ta da da ta da spray da shi an ci ashe gashi a ta ga mun mini plani yan nan wutsa bayan da wa ne ga ga tasdil saura na ji a ci da cingwa ga ni be yahudi ji ga ni be to kafiri ko yeji a ta daular iraki ji lalace ciwo ba ni nan iran ga yi ba to je lokacin men nare nga mala alu sunnati wal jama'a jiga gagan kai ga de do shi ne ji zalincin ye la kure ji etin zalincin bo ala ke diga ye gaga ya go na wa da ma fitina fitina shi ma fe continue na wale gan e yiri ne undan undambu to nga gbaru fun do ya e consider la mari neja ebio ka nigeria goodluck amuliki uji rafidaji ari ati ndwa obasanjo amuliki uji rafidaji ari ata ashi hmm. adele ga gwamnati la ga da wa musulmi a takiyo a shashiriri ta inji wajen irin na jiya ta wa min ha, mini ubo ko hmm. no wa min minha annahum yajma'una yajma'un bain wa min minha annahum bi jam'ihim bain al-mar'ati wa ammatiha ko hmm. ko kana ajari sakani ayin zagi jiya wa ke da la na ju biya jin hawa biyu bai limarati wa khalati ko an zagi jin hawa ke lago gu biya jin hawa biyu na yi sha biyu na yahuda da da yahudi ya ci lamarin na fayin inna mu kalu yajma wa fi shari yaqub bain al uktaini a ga shari'a ne yaqub wa ta ga sai dike ko kwa da tsakani ya gi guba fa le ga wuce ga fi rafi ga je dimana nga malla yahudi nga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga dajjal ga tiya ya tab yatbawu 70000 mi yahudi asbahat ko yahudi 70000 da kin asbaha na ga mitu ziyo mm. ala mitu dajjal shi e shi ne ga asbaha ne mini e je mm. iran bu da gwani wudo ni pasha bo ne lawo ga yahuda ide ginshiki da kiye kibo kiye rambu bu mm. bebe ma mine na ke lawo wacce ake daga nemo ammo clearly nan hmm. yahudi shi hmm. a gan rafi da jamin a gai za ka makayi mu'ali muhammadin a gai imamul madiga tiya ya ko bai hukumi ali dawud hukuncin ga ba hukuncin hukuncin zai hukunci ya zami nibi dawuda ji anabi dawuda lójí shari'a anabi dawuda shari'a nibi muhammadu a tó jẹ́ ń lọ ṣàrẹ̀ wà zadi zàdí lójẹ gbogbo tún àṣẹlẹ̀ àti rẹ̀ ya di àbúlà ìbúlù sọ̀bẹ̀ ìṣì látọ̀ ji ẹ̀ jí kiri bíbi wa min mí ni àmì ni wọ́n kọ̀ọ̀lù máa gan inna man adam min al-ummati la yadkhuluna al-jannata hmm. aja ga zan do na jiya na alwali janna bal yukhalladuna fi nar aga an do na ja ne ga do ne wa tiya bakad qala al yahud wan nasara kika yahud wan nasara shi magalla ya dukul aljannata illa man kana hudan aw nasara aga an do ra ajina sai daga yahud na ko nasara wa minha min akida akida abu yusukun ittikhazu musuwar al hayawaniya ko aja ga fotoji sa ye ne ji rayi na to dabba ji kal yahudi wan nasara da shi yahudi bai nasara shi kem na yahudi bai nasara shi a ja foto yi tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa shafe jibu ta foto wuce shi ko mm. fi da na yan ibada shi wannan wa kada wa radar wa idu shadid fi taswiri suwa en wunan wuce ko ko bai daga ba'ali sallallahu alaihi wasallam e e ya kiyan kibo ya taswiri taswiriyan sura jo ya zawa tilarwa na jibirayi na fi bukhari da sahih bukhari wa gairi annahu qala sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga la'an Allah al musawwirina na sa ku tabbati a zai je ji taswiri na ko wa annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ga innal musawwira sane ji ne ji sura nan yukallafu yawm al qiyama a ji baka fa al qiyami an yanfu kharruwa fi ma sawwarahu a gule firai bi fiyanu juna walaysa nafi ma bi firai wa wala tadkhulul malaikatu baytan fi suratun aga malaika ma ga dai mina foto ga dare ba foto ne ke gani foto ya zawatul arwa zawatul ruhin ko energy be rayi ne ba ci cin ne an zugu a za cin coci coci soyi hmm. a ga ne ina na maryama nan ya annabi isa nan ya zakalan hmm. nan ya zakalan ko ga cin harbe ne ne ki ya shi aji ebe suwar wuce ga kuzo hmm. ka ne fikin ba wannan foto kumaini mm. foto shari'a madari mm. foto zakazan foto zakazan foto zazzaki bata guji kiyo eh ngai tazo aga tab aga laba bu aga laba ofiso aga laba katajo da sauransu Allah kiyaye mu mm. sai zaje dan masallaci raya mai da dan kabari rai ngo do ga hadisi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa da wannan sara la zakul da bata yau da na nasara shi ya taka zo kubura an biya masaji da kabara ne ba shi la masallaci a ta ya rafi zuwa shi ma da da masallaci tuta ce kabaro ya goyi yo ndo jo to me tuwa masallaci tuta ba a ga kabari ji a ga sha musamman ni ta es e de la yo at la re la de ba la la de ba ka de la de za zane da ba duwa shi za ne je la ju tawafi a ne tigi ci buru ba za ne da sauransu wa min ha min yubo takallufuhum an nasri a'immatihim ajingu etin zumatu da nasara na laye da shaji nan kama kazalu aliyan temina ajibe sayyidina ali atu na ali zuma wa husaydan to husaini wa zaidan to zaidu wa gairi wa gairi umta zaidi ana radiyallahu anhu bima bima'ana qabaha Allahu ar-rafida ẹ̀dà ìjì àgá ẹ̀ sọ̀pọ̀ ṣe ń ṣe ìdìnnà yìí kọ́ àtúwákì hmm. ẹ̀jì àti ìhádìí kí àrùn àti àgbà wa bí wọn jí ya hùsẹ́ẹ̀nì ń bí àyàjì ìbáyù ń bí àyàjì ìbáyù ń bí àyàjì ìbáyù ìbáyù ń dàbí gẹ́gẹ́ nínú tó wájú kí àrùn àtúnṣùmọ́ àdúgbò. wọ́tọ́ fẹ́ lo tòótọ́ tó sọ̀kọ́ èyí làgùnkù adé àyàwó náà àti fa àràfin ìyá mẹ́lò. máa zọ́ mu fi ubi alìbẹ́ẹ̀tì kí àwọn tí kún ní ráfí dájẹ́ lásà fún lóra adéwà alìbẹ́ẹ̀tì adéwà alìbẹ́ẹ̀tì jìbọ̀ núhùn annusrihim àmà jẹ́ ajigun aji kasala a tó azuma na yan wakadi kala yahudu li musa yahudu ya gane musa ya fa zaba ta wara buka fakatila to to so ko dai ida jiki ida guku inna una qaiduna ya shi ba wanne bane wuri ya ga nan musa ga inda fiya kauman jabbari nan tani go ka za wuci ko wuci ko ngo ci fi wuci lan na dukula ma da mu fiya ya ga da shi ba ki za wuci da fi wona wani banu isra'ila gaji a ta gane da gan ibasa na malika nukati eh, yukali na billah ibasa na malika nukati fi sabilillah ko da kwani la su biya na ya ku ne kun sai ce wannan in ku hala sai tu in ku ti ba alaikum alkitabu Allah tu ka ti lura arabe ku ka ta ce wai gabe ku kuma eh kuma la na la ka kila ya ku kwano ga du na min na. wa abnaina amma ka kuna ka kun ta ta wani ta wallau abici illa kalila sai da dai yuna mu ko hmm. wa min aminu wa da yahuda musiku hmm. mini lambe ne idan sakani a wasu kun yahudawa jaki ne sai ci ba fiya mm. a kira shi ba mm. wa kadiru kemi na jama'a jama'a ne da wani kai fa asibi ne mm. wani yasa kwa jikiya sai ta sai ta ta lamu shi shi wa na shi biri da begi shi wa kadiru ya in kana khasfun wa masun fa fil mukazzibina bil qadar agwar wa daga shi fake dagan ga Allah za ja cin ayi ga ji faruwa zai ji jiman da kadara ya ne wa wallahi mukazzibu nabi rashida imaji man da kadara wa kada ku sifa bi qura kasira maratin adida min biladil adam ko ji da basaran da jajin halaka nan kiyajin yuma mana min hawo biladil falis mun da dabo wa min amini bu annal yahuda duri bata alayhim zillatu e ba so ku kata ce yahuda jo wal na aina ma kan bi na ga da ne wadur bata alayhim zillatu wal maskana to ba wa kadhalika wala yadur bata alayhim zillatu hatta a ci aga rasu da yoto masu kun egba ta ci abu a cikin bai jikiyar alheri ta kiya min da ke haufi mazu ligi ya e ba tsanani yadda sun abu gangani da kiyar da ya bayi waga sun yahudi shi hmm. a nasara ta ce musulmi wuje bo ne lauga yahudi ta ba ko ebo na aje kabona a aje nasara aje ta ce musulmi je ebo ne musulmi je to yana e so ko be tuci jan foro na aja ka ce ya e ga imani je wayin tasbiru ya ga imani ya e ga akuri ji watattaku ya ci ma ya ci ma da sai to yaci la yadurukum kaidu mishiya kaidu aje gundoro nun ga so yana in tansurullah ya ga so ko nasara yansurukum ayi nasara wala yansuru anna Allahu man yansuru anai gai ya sako nasara sako ya nasara ina la nansuru sunna alladhina amanu fil ayati bi yawma yakum al ashhad wa ala Allah alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafa alladhina min qabli amma ka kuna yahudi ya le sako ba to musulmi ya le sako ba e ta do ko ti sako ya to ba to do ko ti sako sako ga ala alugwa alugwa ya to mu lugwa ma sako ga ala ji ajin ya to ma ji ma wane ga yana ga kyau kwa zan dole yayin gani be da baruwi Allah kiyaye mu ina ga be ji hubu duniya boye ji karayatul mauti nan boye kiyo nan boya jeli ina ga ji shirka da kufuri da munafinci da fusuki da isiyani da ibada ya kabari ji da guluwi wani kiyo wani gashi tace zo an gidi ina ga ji ji adi ina ga ji ji bidawuji to laji to lozu to gwalo to gwaki to sallo to azumu to zakka to azkaru to ibada to janazo pata bidawuji ga shebo to akide alul bidawuji waji kiyo mudana je to institution ne je support yin bidawu ne shi bayani wannan wele ga nasara biya zahiri ne shi mm. no amma ba na wajen lalace tunan zai ga ta cikin goro na dabbobi la ta zalu ta haifar tun yi mace zahiri na lalhaki la yadru man khalafa wala man khadha mata ya ce amul lahum kazalika ebe wale ga rafi da shi edike edi taqiya majanu la taqiya ga ebo zullu e e na e dia latano wa min aminu bo annal yahuda yaktubuna kitaba bi aydihim yahudi je kalita bi wai wa yakuna ta ga za min indila da baso ko banna fibo wa kazalika la yaktubuna ta zane to me kamo wa yakuna ta ga ga aza kalamullah ya ga su ko inna ta'ala wa yaftaruna alkadhiba ala rasuli atada fi zuga ga mota tuci ani sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti yanda zamu ji radiyallahu anhum e gwana aljafru labiyadu aljafru lahmaru al'abitatu musafu fatima da sauran su fata ga sakwacin da jami'in ga manaji na a ga yin da a ga ba ba da kura na ya thousand da ke tabbiyar cikin kura ne na ka da fini gubanin miji ga manaji na eh ila yi shi an ga mana zuta ne bi dan guru an ga mana zuta sayyidina ali dan guru an ga mana zuta sayyidina ta imamu jafaru sadiku dan guru har to babu ne cile ne da ta littafi kan ga su after some years wa bele ta tiri littafi wuce yake ba gani bai na ta ga fatan ga garu yan na madan ne lati zanu ki aka ji ya rasu da lugwan mana bai ga mana ga mana ne shi ya ga mana gagan ga malla shirafa sabu hadisin al-khatib al-baghdadi ufe la gambe daga ba sashin ya salafu jogo ga wayli ne ufe bayanul hadisi shi wọ́n gẹ́ wà gànmọ́ náà wọ́n fẹ́ lọ́ba ráfídàjì wọ́n gẹ́ wọ ẹni gbó wọ́n fẹ́ lọ́ba yẹn mùtẹ́fílàjì. a cin a gara ráfídàjì yanzu gànmọ́ ta sako wa yaftaru na alkaziba ala rasuli a cikin yanzu gànmọ́ ta alayhi sallallahu alaihi sallam. wa ali baiti da zamu ji radiyallahu anhum matlabu mushabahati mun nasara matlab ya ga yakiyan lambe na tsakanin rafi da nasara nan da kristan shi na da mishan shi wa min mushabahati mun nasara min lambe na takani yan rafida shi gangani be nasaran aya ga rafida bi ma'ana shi ya shi na'am age ya ce annam abadul masiha mishan shi a sai da jibuta ni bi isa kazalika gulatu aulai abadu aliyan wa alau radiyallahu anhum a ce aga gulatu rafida sai da jibuta sayyidina ali Beza nujiyan. Wa mini aminu bu annan nasara nasara ji, asarat isa a fiye duwa ni biyu sare a gwagin, to yi na ji matsayin wa na ala dayu, ka zalika gulatun rafida, a ce a gama gulatun rafida ji, asaru alal baiti, a fiye duwa zami a ni ya ragi ya katu, hatta sawu bil an biya tuba bu na ga imamu wa yi yan ga annabawa ji, yiri matsayin ya biyo nan, bala gaso, Kashi gai ma ma da ilimi gaibu sai ce kullu alam mafi zama ta da gaiba illa Allah a gai ma ma da ilimi yana ji sunan sai ce ma ma tadin su ma za ta tibu gadan ko ji gane ku a gai ma ma ji a receivian wai daga baso ko alalima Allah subhanahu a receivian command daga baso ko straight alalima Allah subhanahu wa ta'ala ga ma kana Muhammadu abadi min jaliku wala tura sai wa khatamun nabiyyin Hmm? a ga imam waji a ya daraja ga nabi ba ta kimna kumaini labe dan al-hukumatu islamiyya bubu na waga ce ne ba ta lauje giji na eh ta wa min amin ubo jima'u mun nisa fila adbar mi chanje ke ba be yin zagi duburo da ne wala ce patana nan bi halata laibi Eh, halat alhaidi ka kun ga jahila na mm. wa mm. nasara tujami'u an-nisa fi al-mahid a cha ga biyan nasara ya tsada fi jiki a fi kewa bayan zagi ga jahila na yana wa mm. gani yau fa ta yi shi ayi mana shi a aji e ji ma ran da zagi dubura mai e jito jima e bayan zagi ga jahila na wa mina an anna lubsa ba'dhi yushbu lubsa an-nasara to fuwairi na ratu da je fana kashi ń bè túfù ayé yẹn rí ọ yẹn kírísítẹ̀n yìí ń mi mísàn yìí wacce ti ṣe ìwọ́ pàpàrọ̀ màlẹ́ à wọ́n ti ṣe ìwọ́ ayé ti ṣe àti ilé sí ìrà ńdẹ̀ sọ́rọ́ sí yọ náà lé màlẹ́ là ń bè dán dandan lóṣó. da wàláwà alẹ́ a káyọ̀ nàìjíríà ó lé àgán shi kwana àrùbẹ̀yìn ṣí àyè ṣùgbọ́n ráfídà ṣùgbọ́n jẹ́ra lé ó lé da na ugwa gan lambe wanda sakani abu na nan magaman ta ba bi kaumin wa minu sai ba wallan tarzo hankali yau da wannan sarata ta tabi'a illa sau ga ka ya abu nan wallahi alam bi sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu